a cikin littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake bukata kenan amma duk mas'alar da kake so ka karfafa in ka shiga cikin alkur'ani ko hadisi sai ka samu dalili da kake gani ya dace da abinda kake so alhali kasancewa kuwa ba dalili bane kai ne kake gani ya zama dalili dan haka ran kake so abinda ake so za ka tattauna mas'ala sai ka zama ba ka da bangaren da kake bi sai ka kawo mas'alolin ka karanta su na ne ko ne ke sa'an nan sai ka ga ka fahimci me gaskiya ko me ce gaskiya amma kana da matsala da kake nema abin da zai karfafa maka duk sa'an da ka karanta sai ka samu ai ga wannan aya ai ga wannan hadisi yana karfafa abin da yake shin tawili kenan shin manyan magabata na farko haka suka fahimta ko kai ne fahimtar ta haka to wannan wai shi aya cikin suratul nisa'i aya ta hudu suratu da kuma suratu hudu wai tana nuna cewa auren mutu'a ya halatta a'a auren mutu'a bai halatta ba wanda suke cewa Imam Ahmad ya ce auren mutu'a ya fi zina baya nuna cewa auren mutu'a ya halatta kenan mm. auren mutu'a bata halatta bai halatta ba har abada da an ba da izini daga baya aka so shi sai dai mutum na so zuciya ko yace wannan sun samu gobara da hasara na kaya Allah ya mai Allah ya Allah ya kare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد أنصرك بالله يا أخي أن تجيب سؤالك إذا حول كتاب wai labudda an lallai sai an fadi wani littafi za a karanta an gama bukhari wai wannan yake cewa mutum ne ya je wajen wani malami ya ce masa ya masa asiri a kan wani ya sihirce masa wani sai ya masa asiri da laya ya ba shi yaje shi yace yaje saka cikin najasa sai zai saka cikin najasa alhalin kasancewar su ko shi bai sani ba mm. wai menene hukuncin wannan wai sun ce masa ya kafirta kuma baya to in ya tuba ma ba za a karba ba wannan kuskure aka yi sihiri duk abin da kake nema roƙon Allah za ka yi kuma ba ka da hujja ba ka da izini an ka je ka kai ma wani malamin tsubu ya sihirce ma wani dan ka ɗaukaka ka kai ko don ka samu wani abu karba a kai sihiri din kafirci ne fa a kai amma ba hausa maimakon sihiri sai ce asiri duk malaman tsubu wayannan abubuwa da sai sihiri ne gashi nan duk aljanu sun ci ko ina suna buge kowa karshen ka kai malamin ne tsubu karshen ka kai ma sai aljani ya buge ka haramun da bai halatta ba amma in kai ka tuba Allah zai gafarta maka insha Allah to wannan kisa Abu Rukana ta kuma sai in an abu insha Allah addu'a to zuwa ne da zaka yana gayyata zuwa ga sai ka karatu alqur'ani ko hmm? to wayansu za su tafi karatun alkur'ani suka ce a musu addu'a Allah ya sanya albarka Allah ya bada sa'a باب ما قال المؤلف رحمه الله سبحانه babu ma yuhzaru min zaharati dunya wa tanafus fiha wai babin da ke bayanin abinda da ake tsawatarwa daga kyalekyalen duniya ko jin daɗin duniya zaharati dunya yake wa lam urid zaharati dunya allati katafajjada zuhair bima asna ala harami إنما خدمته بمديح أستقيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم بعد ما يقول ده يا cewa ya waiki ولم أريد زهرة الدنيا allati tatafaje da bima asna ala harami wai lokacin da wancan mawaki yayi ma wani sarki waka abin da yake so a baki mai duniya shine wannan da yake manzo Allah ya yake shi ba duniya yake so ba shine ce walam urid za arfa dunya allati da zuhair bima asna ala harami bi madihi astaqilu bihi dhunuba umri mazatu shiri wal hidr yace yana yi manzon Allah hidima ne da ya ayyaban manzon Allah da yake yi ko Allah ya gafarta masa laifukansa duk gaban manzon Allah da muke da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk ana neman ba duk da muke mu zama manyan manyan waje wajen Allah ba wa tanafusu fiha da kuma gasa a cikin duniya قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى <coughs> عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بن الجراح البحرين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Abu Ubaida ibn Jarrah zuwa Bahrain ya je karbo jizya ya ati bi ya je karbo harajin jizya وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي alhalin kasancewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da mutanen garin kasan Bahrain sai ya dora musu al'ala da hadrani ya zama shine amirin fa qadima abu ubaidata bi mal min al-bahrain da abu ubaidata je sai ya taho da dukiya mai dimbin yawa daga Bahrain wa sami'at al-ansar bi qudumihi da an lantarawa suka ji cewa abu ubaida ya je bahrain ya taho da dukiya kowa fatu salata subhi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man sarafa sai ya zo ga abu ubaida ya zo lokacin sallar asuba yayi manzo Allah na masallaci ya zo masallaci lantarawa suka zo falamma sarafa ta'arradu lahu da aka idan da sallah manzo Allah ya juya yana zaune lansara sai wannan zai shige wannan zai gilma wannan zai shige yana son a gai فتبسم ba الله صلى sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu da manzo Allah ya ga wannan ya girma nan wannan ya shige nan dan a shi sai manzo Allah ya yi murmushi wa qala sai ce azunnukum sami'tum bi qudumi abi ubaida yace hala kun ji cewa abu ubaida ya zo ne da wani abu hmm. wa annahu ja'a bi shay'in قالوا أجل يا رسول الله فكيف يا من الله هكذا أنا cikin halin ka yi kuma mun ji Abu Ubaida ya kawo yasa wannan zai shige nan wannan zai shige manzo Allah ko yayi arba da mu ya ce wani zo ya qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abshiru wa amilu ma yasurrukum yace albishirunku kowanne a cikin ku yayi burin abin da zai yake so abin da zai fara ta masa rai banda manzo Allah ya taba wani gaba ya taba yi yace abshiru albishirin wannan dukiya har aka kawo ba ingila za a kai a haje ba ba amerika ba ce ba za a sa gida bane ba za a a ku za a raba ma da me kuma ya zafi ne ke da gaggawa yace abshiru albishirin ku kowa ya bishara bayan bishara kuma manzo Allah ce wa amilu ma yasurrukum hmm. wa amilu ma yasurrukum kowa ya je ya yi burin abin da zai faranta masa rai ba ma'anan wannan magana wannan abinci ke so ya je ya buri manzo Allah zai ba shi wannan aure yake so wannan gida yake so wannan habar hawa yake so ma'ana duk abin da kake so ka je ka nuna burin ka kai murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san boyewa ba bai san ajewa ba sai bayarwa yake sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa wallahi na rantsa da Allah mal faqra akhsha alaikum ba talauci nake jin maku tsoro ba nake muku gudu ba walakin akhsha alaikum an tubbata alaikum ad-dunya hmm. manzo Allah ce abinda nake jin maku tsoro a shimfida muku duniya kama busitat ala man kana qablakum kaman yadda aka shimfida ma waɗanda suka gabace ku fatanafasuha kama tanafasuha sai ku gasar duniya kamar yadda su ma suka yi watul tulhikum kama al hmm. sai duniya ta shagalar da ku kamar yadda ta shagalar da ku آمين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد صلاته على الميت يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كتا وترانا سيدي ومتانين أهد صلى كما يدعي صلى ممشي ثم انصرف إلى المنبر sannan sai manzon Allah ya biyo ya dawo ya hau kan mimbari wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni faratukum ni ne zan gabace ku zuwa tafsina ma'ana ni ne zan shugabance ku zan gabace ku zuwa wurin tafsina wa ana shahidun alaikum ni kuma mai shaida ne a kanku wa inni wallahi hmm. manzo Allah ce ni na rantse da Allah la anzuru ila haudi al'ana hmm. manzo Allah ce ina kallon tafsina yanzu yanzu nan manzo Allah yana kallon shi lafiya ai yanzu ba ya zama abin ban mamaki ba ko tunda kana zaune ka kana kallon ingila kana zaune ka kana kallon saudiya kana zaune ko to manzo Allah sun waya aka arhada ko to manzo Allah shi ta tsarin na na tsari ya kallake waya ko eh, ko kuwa mafatiha khaza'in al مفاتيح aw mafatiha al مفاتيح manzo Allah ce an bani mabudan مبوطن kasa wa inni wallahi. manzo Allah ce na rantsa da Allah ma akhafu alaikum an tushriku adi yace ba shirka kadai nake jin maku tsoro ba walakin ni akhafu an tanafasu fiha abinda nake jin maku tsoro kuma kari kan haka shine a shimfiɗa muku duniya ku ta gasa wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya yi ma wannan wannan yana cin wannan wannan yana hasara wannan shi ke nan an halaka قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyiduna abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi yawancin abinda nake jin muku tsoro abinda Allah zai fitar muku na albarkatun kasa hmm. mun gane ko hmm. manzon Allah an sanar da shi kenan cewa Najeriya za su samu fitro ko za su samu kuzo ko da zinariya ko duk kasashe za su samu ko arabiya za su samu ko amma ai ya san cewa in a wannan abin ya bayyana zaman lafiya ya tsari ba haka bane wannan abin da Allah ya bayyana kasan arabiya da kasashen laraba da kasashen ko ina duka Allah ya fi so su ne da manzo Allah ko ya fi so manzo Allah da su wa Allah ya fi so wa Allah ya fi girmamawa manzo Allah ya ce abinda na fi jin muku tsoro abinda Allah zai fitar muku na albarkatun kasa kila sai aka ce wa ma barakatul ard shi ce menene albarkatun kasa qala zahratud dunya kuren duniya kyalekyalen duniya tsawon duniya wa qala lahu rajul sai wani mutum yayi mamaki sai ce manzo Allah hal yati alkhairu bi shar alkhair yakan kawo sharri alkhair yakan zama sharri Allah ya buɗa muku man fetur kuma yana bulbulowa da kasa kuma ku zo ku yi layi mai kuku kuna neman kuna cikin man fetur alkhair zai kawo sharri sai mamaki haka فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه ينزل عليه sai manzo Allah ya ce shiru har ya ce har muka ga cewa ana saukan masa wahayi wannan jawabin yana bukatar manzo Allah ya shiru sai ce sai muka zaki cewa ana saukar da manzo Allah wahayi ne kuma ja'ala yamsahu an jabini sa'annan manzo Allah zai na share guni a fuskarsa a goshinsa a inna nahnu nazzalna alayka qawlan thaqila sanulki alayka kaudan kafila ba haka Allah yake ba wahayi ya zo manzon Allah na na Aisha ta ce wallahi na ga manzon Allah cikin lokacin da yake komai tsananin sanyi amma in mala'ika jibril ya kawo ya zo ya sauka masa da wahayi sai ka gushin sa na gumi saboda nauyin wahayi wahayin da take wasa da shi sai manzon Allah ya tare gumi a goshin sa fa qala sai manzon Allah ce aina sa'ilu ina wannan da yazo yana tambaya yana cewa alkhairi na kawo sharri ne yanzu wannan tambaya yana bukatar jawabi alkhairi na kawo sharri ko ba kawo yana kawo ya kawo sai manzo sai ce ana sai ce ni ne mai tambaya kana mm. abu sa'irin laqad hamadnahu bina fala'a yace ai da wannan mutumin yazo sai da muka yi murna akan haka muka saboda sahabbai suka ce sai suna zaune wani abin ba sa iya tambaya in wani mutumin balarabin kauye yazo sai ga suna murna sun san iya iya tambaya mm. daga ya tambaya ai sai a samu dindin ilimi mm. hina tala'a zalika qala sai manzo Allah ce la ya'ti alkhairu illa bilkai? khair hmm. alkhairi dai baya kawo komai sai alkhairi hmm. to amma yaya ake yi ya zamo sharri hmm. yaya ake yi ya zamo sharri to shine manzon Allah ya siffata mana sai manzon Allah ce inna hadhal mala khabiratun hulwa yace wannan dukiya da kake gani koriya ce mai zaki da daɗa mai daɗi wa inna kullama ambatar rabi'u yaqtulu habatan aw yulimmu ai duk abin da korama ma'ana ba ruwa ne ko korama ne ma'ana duk abin da tsiro amfanin gona da aka samu ma'ana abinci ai yana kisa hmm. sai manzo Allah ce ai yaqtulu habatan ai abinci ma ko amfanin gona ai yana kisa in ka ci ka ci ka cikin ka samu kumburin ciki sai ne sai mutuwa auyulinmu ko ko a'a sai ya kusa kashe mutum saboda kaciya fi karfinka ka ɗebo ya fi karfinka in Allah ya bar albarkacin kasa eh, albarkatun kasa wa'ansu eh, wa'ansu ɗan tsiraru suka ce su ne za su ɗeba to tilas al'umma su sha kuma hmm. ɗaya banda suka yi da yawa ɗin sai sa musu kumburin ciki shi ke nan sai ne wani ya samu hawan jini wani ya samu suro wani ya samu ciwo zuciya wani zuciya su ta tsinci wani hawan jini ta ya hau wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu hmm. har ya ba ta mutu ba <laughs> aw yulimu ko ya kusa kisa sa'annan sai manzon Allah ce illa akilatal khadira akalat hatta idan tajjat asirataha استقبلت wa sallat wa balat thumma adat haka manzon Allah ce in ka ɗebo da yawa zai sa ma kumburin ciki hawan jini ciwon zuciya fatin rai sai ka mutu sai manzo ce sai dai dabbar da ta je ta ci abinci mm. da cikin ta ya koshi kuikin ta ya tashi sai ta je ta kwanta ta sha rana ta samu vitamin C ta sha iska mm. da ta huce sai ta sake jawo abin da ke cikin cikin nata kuma ta tattauna kuma ta mayar mm. sa'an nan zuwa anjima ta yi fitsari ta kasaitar da abin da ke cikin cikin mm. sa'an nan ta sake komawa ta ci abinci za ta iya ko ba za ta iya ba amma in ka cika cika cikinka kuma ka ce sai ka kara sai ka samu ne sai ka samu kumburin ciki ko hawan jini ko tsinkewar zuciya ko menene da menene duk su ne abubuwan da ke a yi jinya har a gaji a je ingila a je amerika a je jaman a je ko sai dai ta dawo ka ba ka da yadda za ka yi mutuwa ce ba yadda mun ga yadda manzo Allah ya sifata ko Allah zai saukar da albarkar kasa wa'an da za a ce a yi adalci in ka ci kaɗan ka matsa wannan shi ma ya dauki yi ya sha ka matsa wannan shi ma ya dauki yi ya sha ba gidan ya ke nan ba to amma in aka yi mai babakere aka handama aka bai babakere sai wani sai wani sai wani wannan dukiya da Allah ya saukarwa mutanen Najeriya miliyan 100 sai mutum miliyan ɗaya ko miliyan uku suka ce su kaɗai za su ci wannan dukiya don Allah za su samu lafiya. Manzon Allah ya ba ku shawara in ka ba ka ba ka ba ka kai Ingila ka kai Amurka a'a ka sake ɗebowa ka zo ka yi amfani ka bar mutane su yi amfani mm. sa'an nan ka ɗan sarara sa'an nan kuma in za ka ɗebi halal amma in ka ce za ka ɗeba ka kai za ka ɗeba ka kai za ka ɗeba ka kai kana kaiwa suka ga bank su ya cika to sai su shiga iyaya za su suka shiga ko yaya za su yi su mai da kai majinyaci da sai dukiyar ka kafta tsari wannan dukiya ita da ka ku kuma har abada fa ba zai taba yiwa ba ko ko a'a kana cikin ka sauku ka ba ka gina gida ka sai mota riguna abinci komai ya to ka bar mutane kuma su sarara mana a'a tun da kai ke da wannan damar barka jawo barka debo to wanda ka ci bai ya bai watsa ba tukunna kuma kana tula wani a cikin kanka ina za ka shike nan karshen kashi manzo Allah yake wala yamlaqu jawf ibn adama illa turab hmm. manzo Allah yake sai dabba da ta je ta ci abinci ta koshi kuibin ta ya tashi sai ta je ta nemi wuri ta kwanta tana shan iska ga rana tana shan rana har sai da wannan abin ya narki sa'annan ta je ta kasaitar da abin da ke cikinta ta yi fitsari lokacin ba ta da damar ta sa wani tana da dama amma lokacin da cikin ya cika a dan kai ke da karfi kai ne kake sa hannu kai ne zaka iya tsawa bara kuma ka ɗebo ka tsara ina za ka kai sai ya zama maka kumburin ciki kai ma za ka mutu kenan da kumburin ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa عادت فأنا تساجد داوا فأكلت ce wa inna hadhal mala المال lalle wannan dukiya hulwatun ma'ana yana da daɗi. man akhadahu bi haqqihi wanda ya tara dukiya da haƙƙin dukiyar ma'ana halar kenan wa wada'ahu fi haqqihi kaje kuma ka ciyar da dukiyar hanya halar inda shari'a take ta ciyar manzo Allah ya ce maka huwa ma dalla da abin neman taimakon rayuwar duniya dukiya wa man akhadahu bi ghairi haqqi duk wanda ya tara dukiyar al'umma yace daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa kadai za su ji daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana kallazi ya'kul wa la yashba ya zamo kaman wanda yake cin abinci baya koshi wannan daɗin da kake ji da kai da matarka da ƴaƴanka wata rana gwamna ko sakacin ko minista ko su ya bar da sau ya shiga asibiti hmm. ya shiga asibiti ya ga bayan Allah waɗanda kake mallakar su in gwamnan kowace ƙasa su ka shiga ga bayan Allah da aka ɗora ka a kansu aka ce al'amarin su na hannunka saboda kulawa da al'amarin su aka yi maka gida da duk gari ba mai irin hmm. mota aka baka ba mai irin duk Najeriya a yanke mai kai mai baya yankewa a gidansa abincin kowa ya yanke nasa baya yankewa mm. albashi sai abin da kaga dama ba dan komai ba ba dan kafi kowa kyau kafi kowa karfi kafi kowa asali kafi kowa gata ba a'a an tsora maka nauyin al'umma saboda ka samu cikakkiyar dama ka kula ka samu dama ka yi bincike cikin al'amarin su ka samu dama ka ga yadda al'amarin ka samu su kuna tafiyar da al'amarin su aka aminta ma aka lamunce ma wa'annan abubuwa duk baki daya wata rana ka shiga asibiti ka gani inda kake jagoranci sai tunda kake jagoranci ba wuta ba ruwa mara lafiya na kwance ba magani zanyinwa yunwa kuma ba kuɗi da sauro zai ji ko ciwon jiki ko rashin ruwa ko tashin hankali ko kuwa zindimin in an waye gari da me zai kare da wannan ne mutum zai ji kowanne musiba ce babba ko wallahi tallahi wa'annan duk sayyidina ali ce. al-yawmu amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal kada kujeran mulki ya yaudare ka kada isa da karfi da iyawa ya yaudare ka falamma ala ba haka bane kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma ala ma ana nan wata rana kai ma sai a waye gari ka mutu shikenan me yiwa ka zo ka wuce su tsara masa su bushe za ka wuce bayan sun bushe ka wuce ko zuwa jin tattaro ba yadda ka san shara ke kusa da gaggar abin ke ya tattara sai an sa roba ma Allah ya sani Allah ya fiye ko a'a kai ne yalla bai ne gunin a ke nan ka wannan babbar rigar tube sai ka ga cire ta za a yi a ɗauko a ɗauko alawayo a saka maka Shi ke nan a tunkusa ka cikin kushewa nan a kai da sahu a sallah sai ka kai to fa kai baka san abin da ake bawawa da yara yi da mata yi ku ga maza na ce sarautar mai iya akwai aiki ko قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران ابن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم يتي خيركم قرني siyayyanku siyayyunku baki daya zamanin manzon الله صلى الله عليه وسلم ba ka da hujja da zaka dauko wani bayan zamanin manzon Allah ta hada shi da wani ɗaya a cikin zamanin manzon Allah ba zai taba yi ba waɗannan al'umma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbansa mm. bayan sahabbai tabi'ai haka manzon Allah ke khairul quruni qarni siyayyen zamani zamani na haka manzon Allah ke da manzon Allah da sahabbansa thumma allazina yalunahum sa'annan waɗanda suka zo bayan tabi'ai kenan thumma allazina yalunahum sa'annan waɗanda suka zo bayan su tabi'u tabi'ina kenan قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولي مرتين أو ثلاثة sai Imran yake ban sani ba ko manzon Allah bayan ya ce sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ya tsara wani kuma tabi'u tabi'u tabi'ina kenan ko kuwa daga tabi'u tabi'ina sai aka tsaya thumma yakunu ba'dahum manzon Allah ce bayan zamanin sa bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina bayan haka yakunu ba'dahum qaumun wa ansu mutane yashhaduna wa la yastashhaduna su da kansu ke zuwa neman cin shaida a zo a sai su su sai shaida su je su su sai ƙarya wa yakununa wa la yustamanuna suna cin amana suna yaudara suna zamba ba za a amince da su ba wa yunziruna suna bakance wala yakuna ba sa cika nazarin da suka yi wa yazharu fihim asima sai ka kowanne ya ci ya kushi ya yi kuibi ya menene da menene قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي عبيده عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من sallallahu صلى الله عليه وسلم يتي خير الناس قرني يجم متاني وانت خير خير قرن قروني نيتي خير الناس menene khairun yayyun mutane yasa ba ka da hujjar da za ka ɗauko wani kowane ne ne komin kirkinsa komin ɗaukakarsa komin addininsa ka haɗa shi da mutanen da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ganshi suka jiyo suka yi yaki suka yi hulɗa har abada ba za ka iya wannan ba ya kai ثم الذين يلونهم sa'an nan wanda suka bi su ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم فأنم بايا كما وإن سمتاني سزو تسبق شهادتهم أيمانهم معنا شهد سنا رجايا رسوانس وأيمانهم شهادتهم رسوانس كما شهد معنا ما يوجرا مزمتا متيا أمانة قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد استوى يومئذ طبعا في بطنه يتي ناجي خباب wannan lokacin da na ji ya yi kayi a cikin cikinsa so bakwai wurin waje bakwai kala ya ce walaula ya ce wa kala ya ce لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوا بالموت saboda tsananin rashin lafiya da ya samu yace ba dan manzon Allah yayi hani kar mu rufi Allah ya kafe mu bai karbi ranmu ba yace da ya roki Allah ya karbi ransa inna ashab muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma zau yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun shure walam tanqusuhum ad-dunya duniya ba ta rage komai ba a cikin lahiran bisai wa inna yace gashi mu yau أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب yace gashi nan mu yau halin kasance mu mun samu duniya muka tara duniya muka rasa abinda za mu yi da shi sai dai mu je mu saka cikin kasa wannan sai ko doki wannan yana gini wannan yana gini wannan ya rusa ya kara wannan ya canza wannan ya gini yace duk dukiyar da aka samu kasa kenan aka saka shi na ya inganta khairul qurun eh, lafazin ya zama wannan ba tauhidi bane قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن قباب رضي الله عنه قال يتي هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه sai kawo kisan abin da ya gabata babu qaulin lahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku taron mutane inna wa'dallahi haqq lallai ku sani cewa alkawarin Allah tabbatacce ne cewa za a mutu za a yi tashin kiyama za a yi sakayya aljanna Allah ya saka mu a ko wuta Allah ya kiyaye amin saboda haka fala taghurrannakum fala taghurrannakum alhayatu dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada ku bari shi ya yaudare ku kana ganin Allah ya baka lafiya kana shakki shi Allah yana baka lafiya aka ce a'a kada ka yaudaru da wannan ma'ana sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin ma'ana wannan yaki mai mai kenan daure talala kenan akai maka sa'an nan sai Allah madaukin sarki ce inna shaytana lakum aduwwu inna shaytana lakum adu lallai tabbas shaytan makiyinku ne fattakhihu aduwa kurike shi makiyi inna ma yad'u li yakunu min ashabis sa'id ai yana kiran sa ne saboda su zamo yan wuta Allah ya kare amin jam'uhu su'ur as-sa'ir jam'uhu su'ur kenan ko qala mujahidun al-gharur ash-shaytan mujahid yace wala wala yaghurrannakum billahi al-gharur yace ash-shaytan fasar mujahid kenan ibnu jabar shi ma yana cikin manyan manyan malaman tafsiri da ake rawaito tafsiri a gare su قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان أي يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ ابن عبد الرحمن أن ابن أبا أن أن ابن أبانا أتيت عثمان بطهور وهو جالس أبانا يتي ناكا وما سيدنا عثمان روان الولاء ينا زوني على المقائد كم كجيرا فتوضع سيء الولاء يا سيدنا عثمان يا الولاء فأحسن الوضوء سيء كوتة الولاء ثم قال فأنا سيتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ wa huwa fi hadha al hmm. yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala a wannan mazaunin fa ahsana al sai manzon Allah ya kyautata alwala thumma qala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a mithla hadha al-wudu duk wanda ya alwala irin wannan alwala hmm. mithla baya nuna cewa ya zamo daidai hmm. ka kamanta don da wahala ka iya kai daidai yadda manzon Allah ya ko tun daga niyya ko eh, niyya kowa akwai shakka a cikin manzon Allah fa thumma ata da sai manzon Allah ce duk wanda irin wannan alwala sa'annan ya je masallaci faraka rak'atayn ya salla raka'a biyu thumma jalasa sa'annan ya zauna gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa qala sai ce وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الله يقول لا تفتروا kada ku rutu da cewa in kai kaza za a yi ma gafara in kai kaza za a yi ma gafara saboda shi ka rutu da wannan abin da je kana aukar da kanka cikin laifuffuka a'a laifuffukan da ke tsakaninka da Allah kananan zunubai su ne za a gafarta amma manya manyan zunubai sai ka daina sa'annan nan da ke tsakanin kai da mutane sai in sun halatta maka in ba haka ba wallahi tallahi ranar lahira akwai hisabi eh, Sa'an nan ya zauna da kai alwala da je kai sallah a biyu masallaci sai kuma ka zauna a masallaci kafin ayi sallah tantaziru salat kenan ko mm. eh. babu zahabi salihina babin da ke bayanin tafiyan mutanen kwarai wannan mutanen kirki sun wuce wayannan mutanen kirki sun wuce daga baya waɗanda za su zo shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah baya karbe ilimi a cikin zukatan malamai kaka shi dai yake na azama babu ilimi hmm. to yaya Allah ke dauki ilimi sai manzo Allah ce wannan malami ya mutu wanda zai zo kan kujerarsa bai karatu ba sai ya zauna hakan sai sai su yi ta fatawa kan karya wanda zai zo daga baya ba zai kai haka ba in yayi kuma wanda zai yi da haka shi kenan al'amar ya lalace wa yuqalu az-zihabu al-matar ana cewa az-zihab ma'ana matar ruwan sama kenan zahab kuma tafiya قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ba haka bane yace bayan Allah na gari suna tafiya wannan ya tafi wannan ya zo bayan shi tafi wannan ya tafi wa tabqa hufalat ka hufalatu sha'ir sai mutane za su zama sankaran mutane waɗanda suke kamar jissa ba su da amfani ba su da amfani kamar radadden dabino ko kwa lalataccen kwayan alkama aw tamri la yubalihim Allah balatan Allah bai kula Allah ba zai kula da su ba mana ba su da daraja wajen Allah kenan الله يكرم قال أبو عبد أبو عبد الله يقال خفالة وخصالة أنا شيء خفالة وخصالة جاء بالله كنفي بسل أبو كوسن ترى da yawa bayan Allah sai da su ga haka na na Aisha sai da haka Abdullahi dan Hudu sai da haka ma na na Aisha bayan bayan rayuwa ta zo ta canza tace zahaba alladhina yu'ashu fi aknafihim wa baqa alladhina hayatuhum la tanfa'u

rayuwa ta yi maka yawa sai ka ga mamakai manyan mutane kwarai da kuka rayu duk za su zo su kare sai ka zo ka saura cikin mai cikin tarkace ko to shi ne ta kai sai ka ga ba ka da yadda za su yi da Eh, fasira ikhtilafan kathira wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin amma makin Allah wannan hadisi yana cikin nawawi ana karanta shi ya fi shekaru nawa nawa amma har yanzu in aka ce ko yaya ake fa alaiku wa in fa innahu may ku minkum fa sayara khilafan kathira sai duk wanda ya rayu a cikin ku sai ga sabani da bambance bambance ra'ayi da kungiyoyi duk manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di manzo Allah ce ku yi sizu ku yi riko da sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'di shiryayyu bayana yace abdu alaiha bin nawaji wai tsananin rikon aka ce ma sai ka ciza da hakoranka amma abin mamaki har yanzu sunna ta ka ta ka ta zama wa sai dai ta zama ba kuwa ko hmm. da'iman ma kace sunna kike nan hankalin mutane ka dan me za a ce sunna da haka cewa kowa yana son a ce shi na hmm. babu ma yuttaka min fitnatil mali yace babin abin da ake ji an ake kiyayewa na daga fitinar dukiya wa ta'ala da fadar Allah maɗaukacin sarki innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu wallahu indahu ajrun azim yace innama adatu fasil amwalukum wa auladukum fitna ai dukiyarku da 'ya'yanku fitina ce jarraba ce daga Allah maɗaukacin sarki na dukiya ya zama wani goya na yanzu yanzu akwai wanda ke shakkan cewa ƴaƴa fitina ce eh ƴaƴa suna da daɗi suna kan ƙanana ko amma ya kai shekarar secondary school sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ai sai addu'a ko da tsawa da barazana da bi duka da duk ba su da amfani kuma sai addu'a in kana da su da yawa baka yi hasara ba sai ɗaya ko biyu to kai arziki to Allah in ka tsara kai ko ji ka arzi eh, abin mamaki shine da bai ta tashi lalacewa ya musun ya shiga kallan Allah haddani ya hayy ibn Yusuf قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى wannan zance ƴaƴa da suke gani jarraba ce tun tun tun mm. akwai wani babban malami taqiyuddin tamimi wani babban malami ne cikin manyan malaman ahlak Allah ya jarrabe shi da ƴaƴa fandararru ɗa fandararren ɗa ya tayar masa hankali dan sunan shi Hassan ya tayar masa hankali shine zai abiya ki wasu wace eh wannan da yace cikin abin da ya ce Hassan nunuhu muqaddamatu yal'anu Allahu man yu'akhiru wai hasan a gabatar da nun in aka gabatar da nun ya zama ne kenan nahas ya zama nafisi yace hasanun nunuhu muqaddamatun yal'anu Allahu man yu'akhiru saboda wannan dan sai da littafai sun kai uku a saifin jirrafi ne a kan zuciya a ɗan taimake kasan zuciya ko kwandarar fandararren ɗa ya yi wannan littafi ya yi wannan littafi duk sa'an da Allah ya jarrabe ka da fandararrun ɗaya wallahi tallahi sai kai mamakin duniya ka fi yi da ta nuni sunan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم da isa abdul khatifa da isa abdul khamisa in uqiya rabiya wa in lam yu'fa lam yarda da isa wa wa idza shika falantaqas طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشأف رأسه مبرة قدماه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار duk wanda ke bautatawa sulalla da kwababba da dinariya da azurfa da naira da dala da sidi da riyal da faran. duk wanda ke bautata musu manzon Allah masa addu'a yace Allah ya halakar da shi yad'ulahu bit ta'asa ma'ana bil halak wa dirham والخفيفة والخميسة da masu bautata ma kifa masu bautata ma dardumai masu bautata ma shimfiɗu masu bautata ma motoci masu bautata ma dukiya duk wani abin da zai samu wuri a zuciyarka fiye da addinin Allah ya zamo mai kenan ya zamo ka bautata ma manzon Allah ya saka ka cikin addu'a yace Allah ya halakar da kai Allah ya da shi Allah ya da sa'an wantaka yace ya halaka ya kife kai sama ya koma kafa kafa ya koma sama sa'an manzo Allah masa addu'a yace wa idza shika falan taka in tsaya ta soke shi kada Allah ya cire masa kayan da masa ma'ana in ya fada cikin halaka kada Allah ya fitar da shi haka manzon Allah abinda manzon Allah ya masa kenan duk mai bautata ma duniya ka gani in ya shiga cikin wannan rikici yana fita sai kuma shiga cikin wannan har ya zo ya faɗi mu wa idza kita falan takar sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba alherin Allah ya gaida bawa ko kuwa alshajaratun fil janna ko aljanna ta tabbata ga li abdi wani bawa akhidin bi anani farasihi fi sabilillah yana rike da ragaman dokin sa cikin yakin ta da addinin Allah yana jira yaushe za a je mutunta da maguzawa yaushe za a je ai ta yakin ta da addinin Allah ina za a je karantar da addini ba abin da ya dame sai addinin Allah an ba shi shugabanci ne a tsakiya yake ne a baya ka bar shi ba abin da ya dame shi addinin Allah yake son dauka ba sai in an ba shi shugabanci ba ba sai ake yana tsakiya ba ko da bayan yake yake shi addinin Allah yake so sai ce tuba li abdin آتيهم بعنان فرسه في سبيل الله أسرعته مغبرة قدماه ما بعدين اللي سينا دي دوكيا با بعدين اللي سينا تفا سنا ده كيو با sai gashi da da kuma buza ba shi da ba shi da kyakkyawan tufa ba shi da wani أثراته مغبرة قدماه إن كانت الساقة كانت الساقة وإن كانت الأمام كانت الأمام من الله يقول in baya ma aka bar shi shi ne addinin Allah yake taimaka maka in gaba aka saka shi addinin Allah yake taimaka maka hmm. in ma tsakiya yake ko cikin ya ayyuhan nasu yake abin da yake so ya ga addinin Allah ya samu sauki hmm. to sai ka ce ya za a bauta ma kuɗi ya za a bauta ma motoci ya za a bauta ma tufa ya za a bauta ma shimfidu da bargo duk wani abin da ya ya za a bauta musu yanzu yana da ban mamaki aka bauta musu ko ba a bauta musu yace in ukiya rabiya eh to da ka sai wata sifar ne kama da haka amma sai a ba ka rasu ne eh, lokacin ba ka da abu sai ka haramta lokacin da Allah ya hore ma sai ka fi kowa ya rafa da wannan